la mutualisation des forces opérées, tant au niveau de la force mixte matsalar tsaron da ta addabi yankin sahel da ma afirka ta yamma na kan gaban batutuwan da suka mamaye jawabin shugaba Isuhu na Nijar albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin kan wannan kasa daga turawan Faransa. Matsalar da ya ce a yau ta kai matsayin da ƙasashen duniya za su karkatar da hankalinsu a kanta. Saboda haka ƙasar Nijar za ta ci gaba da gwagwarmaya domin ganar da mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa akwai buƙatar tallafa wa ƙasashen Sahel a yaƙi da ta'addanci. Ha kuma wannan ƙasa za ta ci gaba da jan hankula don ganin an baiwa rikicin Libya kulawar da ta dace a ci gaba da neman hanyoyin murkushe tashin hankalin da ake fama da shi a yankin tafkin taji da yankin sahel koya masu fashin baki ke kallon jawabin na shugaban kasar nijar abdurrahman alkasim wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum wannan karan bai shiga ba wasu dogayen bayanai bisa abubuwan da ya yi kuma bai ɗauko maganganu wanda suka shahi zaɓe ba ko ƙin tsayawar takarar shi saboda yana nuna cewa wata magana ce wadda an riga an wuce ta in ƙasa sun amince da haka nan kuma sun yi amanna da shi ba zai takara ba zai canza constitution shi ba kuma ya yi kira ya jan hankali akan a kula raunin da 'yan ta'addan nan suke samu shi yasa suke neman hura wuta ta matsala tsakanin kabilu ana ganin abubuwan da suka faru a mali ko a burkina faso ya mai da hankali kwarai a matsayin shi na ba kawai shugaban nijar ba amma yana magana a matsayin shi na shugaba na ecos fannin diplomasiya na daga cikin fannonin da shugaba isuhu ya ce jamhuriyar nijar ta samu ci gaba sosai a 'yan shekarun nan misalin taron kungiyar au da ya gudana a watan jiya a birnin yamai da shigar kasar sahun mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a wani lokacin da kungiyar ecowas ke ƙarƙashin shugabancin niger alamu ne da ke nunin kasar ta samu karbuwa a idon duniya l'afrique tout entière la capacité de notre pays son peuple. Sai dai jami'in fafutuka Abdu Alhaji Idi na kungiyar FSCN na cewa 'yancin kan Nijar wani abu ne da ke rubuce a takarda amma babu shi a zahiri. Zagayo shekara na samun 'yancin kai waiwaye adon tahiya ake ajiba ƙasan mi ta zama daga ina aka huto ina za a me ya yi saura ƙasar ta samu inci na haƙiƙa ne to sai gashi yanzu sansani biyu zuwa uku na sojinan wasu ƙasashe wanda suke cikin ƙasanmu kenan ƙasar da take da sansanin wasu sojina ai zancen 'yancin kai ma bai taso ba. Bunƙasa ayyukan noma domin kawar da yunwa kafin shekarar 2021 da shirin bunƙasa noma don samar da wadatar shinkafar cikin gida kafin 2023 na daga cikin ayyukan da shugaban ƙasar Nijar ya ce zai mai da hankali a kansu a nan gaba. A yau uku ga watan Agusta, shugaban ya jagoranci bikin dasa itace a jihar Tawa, kamar yadda a sauran jihohi ake gudanar da ayyukan dashen itace da nufin yaƙi da kwararowar hamada. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.